له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau ranar 29 ga watan goma shekara ta 2014 haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar biyar ga watan ɗaya watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam za mu ɗora a kan inda muka tsaya muna nan a cikin babi na biyu babu sabari kuma a hadisin farko cikin wannan babi حديث أبي مالك الحار أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا دا منشن الله استبت أغريش ياتي الطهور ترك الولاء شطر الإيمان رب سلاني والحمد لله fadar lafazin alhamdulillah tamla'ul mizan tana cika ma'aunin bawa a ranar alkiyama na lada wa subhanallahi walhamdulillahi fadar subhanallahi da alhamdulillah tamla'ani su biyun suna cika au tamla'u ko kuma suna cika ma bai na samawati wal ard abin da ke tsakanin sammai da ƙasa wasalatu nurun sallah haske ce gabawa a duniya da kabari da lahira wasadaqatu burhanun wannan ita ce gabar sabon karatunmu annabi ya ce gabar cewa wasadaqatu burhanu sadaka kwakwaran dalili ne a kan gaskiyar imanin bawa wasabru biya haƙuri haske ne ga mai yinsa wal qur'anu hujjatun laka alƙur'ani ƙwaƙwaran dalili ne mai amfani gare ka au alaika ko ƙwaƙwaran dalili ne wanda wato anin ke dawo maka da illa kullun nasi ya gudu kowane ɗaya daga cikin mutane na sammakon fita aiki kullum nasu ya gudu kowane ɗaya daga cikin mutane na kai kawon fita abin yi faba'i'un nafsa daga cikinsu akwai mai sai da kansa fa akwai wanda sayarwar da yake ina mai ‘yanta kansa ne daga azabar Allah da horonsa, au mubiquha ko kuma wanda ke sai da ran nasa ta salon halakata da kaita ga abin da zai kaita ga azabar Allah. Allah ya kiyaye. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaici wannan hadisi. Dangane da abin da ya shafi ci gaban gaɓoɓin wannan hadisi da ya rage mana, manzo yake cewa wasadaƙatu burhanu sadaka kwakwaran dalili ce da ke gaggata imanin bawa malamai suke cewa abinda ake cewa sadaka shine bayar da dukiya don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya ba da dukiyar imma ya zama ga iyali ko ya zama ga wasu cikin makusanta ko ga talakawa ko don aiwatar da wani abu da amfaninsa ya game al'umma kamar masallaci kamar makaranta kamar samar da makabarta da abubuwan da suka kama da haka malamai suke cewa an kiraye sadaka da sunan sadaka saboda tana zama ƙwaƙƙwaran dalili akan gaskiyar wanda yake yinta akan gaskiyar imanin wanda yake yinta an kirayi sadaka da sunan sadaka in ka kalli as-sidqu ka kalli as-sadaqa zaka ga duka sadun da dalun ne da qafun harafan iri ɗaya ne suka ce an kirayi sadaka da sunan sadaka saboda ƙwaƙwaran dalili ce a kan gaskiyar imanin wanda ya yi ta kasancewar ya yi wannan sadaka ko ya ɗauki abin da yake ɗabi'a ta rai tana matuƙar ƙaunarsa da sansa shine dukiya Inna insana wa innahu li hubbil khairi kai la shadid haƙiƙa mutum game da son kuɗi mai matsanancin so ne Wato tuhibbuna mala hubban jamma Allah ce kuna son dukiya matuƙar so mayawanci to da Allah ya ɗabi'anci ɗan adam akan son kuɗi ya iya cire wannan kuɗin da ɗabi'arsa take matuƙar ƙauna da so ya bayar dan ya nemi kusanci zuwa ga Allah isamiyar darsa hakan tana nuna gaskiyar imaninsa da cewar ba wani abu da yake sama da Allah a gurinsa don haka abin da ya fi so yake ƙauna na kuɗi na dukiya zai iya rabuwa da shi don samun yardar Allah da kusanci zuwa gare shi to shine sai manzo yace as-sadaqatu daukan dukiyar da kake da ita da rai take so kake matukar kauna ka bayar dan neman yardar Allah burhanu wani kwakwaran dalili ne akan gaskiyar ƙaunarka da imaninka da Allah fiye da yadda ƙaunarka take da kuɗi shi yasa ka fifita ka ɗauka ka ba Allah ka haƙura da su to shine abin da manzo yake nufi anan malamai suke cewa sadaka na zama kwakwaran dalilin gaskiyar imanin bawa idan ya zama ya nufi Allah da sadaka idan ya zamanto ya yi sadakar da tsarkar dukiya kuma Allah bai san abu sai mai tsarki la yaqbalullahu illa tayyiba Allah subhanahu wata'ala bai karba abu sai mai tsarki saboda haka idan ya zamanto an yi sadaka da dukiyar da take tsatsarka irin wacce Allah yake karba aka nufa Allah da ɗauka a bayar to irin wannan sadakar ita ce take zama ƙwaƙwaran dalilin gaskiyar imanin bawa da Allah da gaskiyar fifitar ƙaunar Allah a zuciyar bawa fiye da komai sannan malamai suke cewa duk bawan da kaga ya yawaita wato ɗaukan dukiya ya bayar don Allah to alama ce ta yawaitar imaninsa da Allah da ƙarfin imanin da yake da shi da Allah subhanahu wata'ala wannan yasa magabatanmu suka fifice mu har sahabbai marasa shi suka je gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka koka suka ce ya manzon Allah masu kuɗi sun tafi da lada suna ambatan Allah suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi nan duk kankan amma fa suna daukan dokiyarsu su ciyar dan Allah mu kuma ba mu da abin ba kaga wannan yana nuna cewar cikin yana maimaituwa yana yawan afkuwa shi yasa har yake damun waɗanda ba su da shi da ba za su iya yi ba waɗannan fa za su yi musu fintinkau su ma kuma da suna da shi da yi za su an fahimta ko to har manzo ya ce musu to ga makwafi ku je ku yi ta subhanallah alhamdulillah kaza kaza kaza kaza na ambatan Allah bayan wasu lokuta suka sake da suka ci amalan Allah sun samu labarin mun zo wannan abin da ka faɗa shi ma yi suke tun aka kwatanta da wannan da suke yi da sauran abubuwan da muka saba yi da mu da su aka ƙara da kuɗin da suke barwa to fafin tankau ɗin na hayan tana nan manzo ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan wata baiwa ce da falala ta Allah da yake bai wanda ya so bai bayansa bai ɗaya ba bayan da kuka iya da abin da Allah ya fifita wani da shi a je a ci gaba da jajircewa haga wannan na nuna yadda suke da ɗaukan abin da suke da shi su bayar dan Allah irin su Uthman bin Affan wa zai sayi wannan dejiyar na lamince masa da aljanna ya ce Allah na biya na tsayu da zan biya waye zai kaza nan da nan kaga an ɗauka manzo ya wa'azi ga wani cikin cikin wato rashi da rashin abin da zai fi biya bukatunsa na yau da kullum wa zai taimaki wannan kaza kaza kaza an kace mai wannan an tara masa abin da zai bukata da shi to wanda yake nuna cewa haka ta faru da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da almajiransu da su ma suka kwatanta irin abin da suke saboda ƙarfin imaninsu da Allah da fifitar ƙaunar Allah a cikin zukatansu fiye da abin duniya saboda haka iya cire abin da kake da shi ka bayar don taimakon addinin Allah da taimakawa bayan Allah saboda neman yardar Allah da kusanci zuwa gare shi sai imani ya ƙarfi haka take iya faru ƙarancin ba da abu don Allah to alama ce ta ƙarancin imani a zuciyar mai haka rashin ƙarfin imani da kuma rauninsa a zuciyar shi yake sa haka malamai suke cewa da manzo ce a sadakatu burhanu asalin kalmar Burhanu a yaren larabci abinda take nufi hasken da ke fantsama daga rana idan rana ta fito za ka tarar da wato gefe gefen ta yayi alamar tafiyar haske to shi ake cewa burhan to duk inda aka ce rana ta fito duk wani abin da ya boyi fili yake dawo domin da daddare za ka iya ba za ka ga can ba ba za ka iya fahimtar me ke can gurin ba amma da zarar rana ta ɗaga ta fito to sai komai kuma ya fito fa yau an fahimta to yanayin yadda hasken rana yake mai da komai fa yau a fahimce shi a gan shi to haka sadaka take sanya imanin bawa fito hayau cewar na gaske an fahimci bayanin shi ne abin da manzo yake ci as sadaqatu burhan sai manzo yace was sabru biya haka na hakuri ma haske ne to shine sai malamai suke cewa in ka ji an ce abdiya kafin nan ita kalma haƙuri malamai suke cewa shine tsare rai akan bin Allah ta salon yin abin da Allah ya nema a yi na biyayya gare shi yadda ya dace to in ka haƙurtar da ranka ma'ana ka iya tsare ranka ka matsa mata ta tsayu da yin wannan to ka yi haƙuri akan bin Allah da kuma tsare rai akan tunkarar saɓan Allah da aiwatar da shi in ka fi ƙarfin zuciyarka akan abin da take so alhali saɓan Allah ne ka hana ta yi to ka tabbata mai haƙuri kamar yadda ka tabbata mai haƙurin yin abin da Allah yake so na ibada sai kuma hana rai da tsare ta daga abin da ya shafi wato ainihin kokawa ko raki akan abin da Allah ya hukunta mai raɗaɗi mai zafi mai ciwo mai sosa rai to in ka fi ƙarfin zuciyarka daga yin raki da kokawa to wannan ya tabbata cewar ka yadda da abin da Allah ya ɗoro ka aminta da shi ka kuma shanye damuwarka to wannan shi ake cewa haƙuri saboda haka malamai suke cewa haƙuri ya kasu gida uku akwai haƙurin bin Allah da haƙurin barin saɓansa da haƙurin karɓar abin da ya ɗoro mara daɗi to wanda ya haɗa waɗannan abubuwa da yawa wannan haƙuri zai zama masa haske to sai malamai suke cewa in ka ji balarabe ya ce biya wa huwa ja'ala shamsa ziya'an Allah shine wanda ya sanya wato ainihin rana ta zama mai haske wanda yake da kuna sai suka ce in ka je biya haske ne mai hada da zafi shi sa hasken rana ina da zafi an fahimta ko to shine biya to amma kuma sai aka ce as-sabru biya'un haƙuri haske ne mai zafi kenan ko me yasa suka ce saboda wahalarsa shi ma a ɗoro maka abu mara daɗi ka fi ƙarfin zuciyar ta danne ai sai ka ji ba daɗi wannan zafin sai ya taɓa ka sannan kake iya fin ƙarfin zuciyar ka danne kana jin daɗin baccinka ka haƙura da shi ka taso saboda an kira sallah ai sai zuciyar ta ji wani iri da wahala to shine zafin gashi kana so ka yi abu kaza kuma amma sako ne ka fi ƙarfin zuciyarka ka haƙura da shi yana da zafi to shi sai aka ce da shi biya haske ne mai ɗauke da wahala haske ne mai ɗauke da zafi an fahimta ko saboda haka wanda Allah ya ɗoro masa abu ya koma zuwa ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها كو أقب لي خيرا منها تسيد يجبا دائي سيد يجرى دائي sannan ya fi ƙarfin zuciyarsa ya yi istirja'i ya yi addu'ar a sauya mada abin da ya fi alkhairi Allah ya ce wa'amur ahalaka bis salati wastabir alaiha ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka umarci iyalanka da yin sallah kai ma ka ci gaba da haƙurin yinta an san sai an daure ake iya jure mata an gane ko so da haka sai kafi karfin zuciyarka akan bin Allah sai kafi karfin zuciyarka akan karba abin da Allah ya doro sai kafi karfin zuciyarka akan hana ta abin da Allah baya su in kai haka ka samu haske duk da radadin da ke ciki ka same shi wasabru diya'un haƙuri haske ne malamai suke cewa saboda yana haskaka wa bawan da yake yinsa cin nasara cikin al'amura haƙurin da kai sai ya sa ka dace da yin abin da Allah zai yadda da kai haƙurin da kai sai ya sa ka bar abin da Allah zai fushi da kai hakan sai zama maka hasken da ka samu wato tsira da kubuta ta dalilinsu, dama ya amfanin haske ya fito maka da abin da zai iya illata ka ka guje masa ko ya fito maka da abin da zai amfane ka kaje gare shi to haka haƙuri yake ga mai yinsa zai haska ma abin da Allah yake so ka daure ka yi ya haska ma abin da baya so ka daure ka bari ya haska ma abin da Allah zai maka da zai sosa zuciya ka danne ka koma gare shi to shi ne sa manzo ce wasabru biya'un haƙuri kuma haske ne ga mai yinsa Allah ka ba mu shi sai manzo ya ci gaba da cewa wal qur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani kuma hujja ce dalili ne mai amfani gare ka sai ke cewa hujjatul laka dalili ne kwakwara mai amfani gare ka au alayka ko kuma dalili ne kwakwara mai illata ka shine malamai suke cewa da Allah ya ce wal qur'anu abin nufi littafin Allah abin karantawa da ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zama kwakwaran dalili kwakwarar hujja ga dukkan wanda saƙon ƙur'ani ya isa gare shi ya kuma tsayu da haƙƙoƙin alƙur'anin da suka haɗar da ba da gaskiya da shi da karanta bakinsa kyakkyawar karantawa da aiki da abin da ya kunsa da kiran wanda saƙonsa bai isa gare shi ba don ya isa gare shi a isar masa da saƙon ƙur'ani waɗannan su ne haƙoƙin da ƙur'ani yake da su akan kowane bawa musulmi akan kowane ɗaya daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wanda ya tsayu da waɗannan haƙoƙin na ba da gaskiya da alƙur'ani da karanta baƙinsa kyakkyawar karantawa da aiki da abin da ya koyar ya ƙunsa da kiran wasu zuwa gare shi to wannan da yake sa ƙur'ani ya zama hujja ga wanda ya tsayu da waɗannan haƙoƙi mai amfani hujjar sai hakan ya zama wani dalili wanda yake garai akan wato zamantowar bawa mai alkhairi sai manzo ya ci gaba da cewa au alaika ko kuma ƙur'ani ya zama hujja mara amfani mai cutarwa gare ka ta yaya malamai suka ce idan ka bincire masa ka bijire masa baka tsayu da haƙoƙinsa ba wanda bai ba da gaskiya da alƙur'ani ba alƙur'ani ya zama hujja a kansa wanda ya da alƙur'ani amma ya ƙaurace wa karanta baƙinsa kyakkyawa karantawa ina cikin waɗanda Allah yake cewa wa ƙalar rasulu me ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha Alƙur'ana mahjura manzo zai ce ya ubangiji mutanen nan nawa fa jama'a ta fa sun ɗauki alqur'an nan abun kauracewa mafi munin kaurace masa ka imani da shi in kuma kai imani da shi ka kauracewa karanta shi yi wani mummuna duk da bai kai wancan muni ba a'a kayi imani da shi kana karanta shi amma fa baka aiki da shi nan ma dai ana jika an gudu ba tsira ba ta wani gurin a'a ka yi imani da shi kana karanta shi kana aiki da shi amma ta ɓangaren aiki da shi an rasa kiran wasu zuwa ga wannan alkhairin da yake kunshe da shi nan ma ka ƙaurace wa haƙƙinsa na kira wani su zo su fahimce shi na kira wasu su zo su ƙaru da abin da ke cikinsa to wanda ya tsinci kansa a ɗayan waɗannan abubuwa to ƙur'ani zai zama masa hujja mai kama shi mai sa isamu wato ainihin horon da ya dace da shi sakamakon wannan sakacin da saboda haka alƙur'ani na zama hujja mai amfani da ƙaruwa ga wanda ya tsayu da haƙoƙinsa ina zama hujja mai kama wanda ya san shi sakamakon ya yi watsi da haƙoƙinsa ya yi buris da su bai tsayi da su ba babban malami allah ji kansa da rahama ba don ya mutu ba abdulmuhsin Al-Badari. babban malamin da ce na nan yana korwa a rauda cikin masallacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu baya gani ya rasa gani amma bai rasa basira ba yake cewa kwatankwacin wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin cewar alkur'ani yakan zama hujja mai amfani da karuwa ga wasu ko ya zama hujja mai kama wanda ya santa ga wasu ya daidai da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda imam muslim ya rawaita a cikin sahihin littafinsa in ka koma hadisi mai lamba ta 817 annabi yana cewa inna Allah yarfa'u bi hadha kitabi aqwaman haƙiƙa Allah yana ɗaukaka wasu jama'a da wannan littafi na alƙur'ani ta yaya da ba kowa mai bane su ba kowa bane su amma saboda sun ba da gaskiya da alkur'ani sun tsayu da karanta bakinsa sun tsayu da yin aiki da shi sun tsayu da kiran wasu zuwa gare shi sai zamanto har duniya ta daɗe ana jin sunansu imamu warshu imamu hafsu imamu wane ne ibn kafir kwane ne ko har duniya ta daɗe sanda aka yi su an yi su amma har yanzu ana faɗa su me jawo suka ɗaukaka alƙur'ani tsayuwa da haƙoƙinsa damuwa da shi tafsirin ibn kasir tafsirin alƙasim ko jamaluddin alƙasim tafsirin tabari tafsirin ƙurɗubi ko har duniya ta tashi ana faɗa Tafsirin tafsirul jalalaini ko kasuna me ya jawo alƙur'ani Allah ya ɗaukaka ambatansu har yanzu har kuma duniya ta tashi muddin ana karanta alƙur'ani ana fahimtar ma'anoninsa sai ambata kan abin da suka faɗa a fahimce shi wa yada'u bihi akharin kuma Allah yana ƙasƙantar ya aje wasu daban da Qur'anin nan me yasa saboda basu dauke shi komai ba su mai da shi wani abu ba wannan sai sa ba a ganinsu da gashi ba a ganin da martaba ba a ganin da daraja kare ya fi su za ka sha mamaki idan ka ga wato ainihin cikin al'ummar da muke raye da su a yanzu wanda zai wakilce ka a matsayin musulunci i buɗi baki ina nufin zai faɗi ƙur'ani i faɗo larabcin da ba ƙur'ani ba kuma ya gama ya ce da kai lahul azim asara goma da ashirin wanda ya faru a cikin rediyon kano kunne na ya jiye min wannan kawai zoye zoye larabcinsa ya gama ko ce sadaƙan lahul azim gada in ka karanta ka ce ko a larabcin ma ba mai daɗi ba wani malamin ya zo yake man nasiha ba daidai ba ne kana cikin al'ummar annabi muhammad ka karanto larabci can daban wani iri kuma ka ce sadakan lahul azim ka sa al'umma su fahimci ka karanta alƙur'ani wani mai kare shi kuma ya fito ce don me za a ce ba zai ce sadakallahu azima ai zabura ya karanto ita ma an Allah ce a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake samun wannan tare cewar sanda yana raye ya ga takarda daga cikin abin da ya shafi a taura a hannun Umar yace kai Umar ko annabi Musa da aka saukar wa at-taura yazo yanzu in bai ba abin da nazo da shi ba zai kubuta ba karke qur'ani ba sama da shi to amma yace zabura ka karantu ko mai tabbacin sa na zabura irin wacce aka saukar wa annabi Dawud din ce bible din ma ai mun san ba irin waccan bane at-taurat da injilar duk ba su bane kama musulmi ne zai zo ya kara wani ya larabci can gada kuma ya ce sadaqallahu alazim ya kan ma ɗauka ce qur'ani yi zabura ya karanto ta mazancan Allah ce shi sa ce sadaqallahu alazim ga lauya ya samu gangaren lauyanci Allah ya tsare saboda haka qur'ani yakan zama hujja akan wasu mai kama su saboda sun yi watsi da shi yanzu wanda ya zo yi wannan abin wa ma ya san shi wa yake maganarsa in ba irin kai ka ci ka ji rediyon ba ma ka jira nan shirman da baragadar kuma daga inda ya baragadar in ma da yana daraja gurin ka ta zube ko wa yaba bihi aqwaman Allah yana kaskantar da wasu jama'a da wannan alqur'ani saboda ba su dauke shi ko ba shi sa su ma Allah ya kaskanta su kuma Allah subhanahu wata'ala cikin suratul isra aya ta 82 yana cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da abin da yake waraka da jin kai cikin wannan alkur'ani ga bayin mu mu'minai mana bawan da ya bada gaskiya da Allah yake kan imani shine alkur'ani yake zama hujja a gare shi hujja dalili kwakwara mai amfani gare shi sai Allah ya ce wala yazidu zalimina illa khasara sai dai su azzalimai kafirai watsatsun bayi kawunan su da saba wa Allah Qur'anin bai kara musu komai sai taɓewa da asara kaga su ya zama hujja a kansu ba gare su ba kaga wannan ayar ta tabbatar mana abin da wannan hadisi yake tabbatar mana a wannan gaba wal qur'anu hujjatun laka aw alayka zaka san da ka zo tafsirin wannan aya kana da hadisi da ke tabbatar da abin da take tabbatarwa in ka zo bayanin wannan hadisi kana aya da ke goyon ban abin da yake tabbatarwa kuma abdullahi dan mas'ud cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi gangaren masanin alqur'ani da ke cewa ba wata aya da aka saukar face na sun san da aka saukar da ita da abin da ta kunsa da abin da take bayani a kai yake cewa faman ja'ala alqur'ana imamahu duk wanda ya maida alqur'ani a matsayin limaminsa jagoransa mai shige masa gaba cikin al'amura duk abin da zai siya ji mai Allah ya ce akai qadahu ila aljannati to qur'anin zai jagorance shi idan masa ɗan jagora zuwa gidan aljanna wa man ja'alahu khalfa dhahrihi wanda kuma ya sanya alqur'ani can bayan bayansa duk sati ya sauke jarida bangal daily trust wace ce marabarsa da ƙur'ani tun fiye da wata da aka wuce ka jaji ƙur'ani karatun sallah ya haɗa da shi zai zai ma. amma dai shi ya tashi na fula har ya karatu daga farkon dare har ƙarshe bacci ki da a ce ma in daren ya ƙare zai tashi haka da sauƙi sai gari ya waye ƙarfe tara ta yi sannan zai tashi sallah in ma an ta sa a yayi wani wanda ya mai da alkur'ani bayan bayansa bai ɗauke shi komai ba ƙadahu ilan nari zai jagorance shi zuwa wuta a ciki za a ji aya da ta ce irin waɗannan wuta za a yi da su wanda sai ke tabbatar mana cewar wal qur'anu hujjatul laka aw alayka kenan wanda ya watsi da shi shine yake zama masa hujja a kansa wanda ya riko da shi yake biye da abin da yake kai shine yake zama masa hujja a gare shi sai manzo ya ci gaba da ta kullun nasi gudu ko kowane ɗaya daga cikin mutane yana sammakon fita faba'i'un nafsa yana mai sai da kansa kowa gari ya waye sammakon fita sayar da kansa yake yi ya ɗauki kansa zai je tallata. to ya tallan yake kasancewa sai manzo ya ce fa mu'tiquha akwai wanda ke yanta kansa a wajen sai da ita ya kubutar da ita daga azabar Allah ya kai ta ga samun jin kansa da rahamarsa aw mubiquha ko kuma ka samu wani ya zama mai halakar da ransa mai kai kansa ga halaka ya je ya sayar da kansa ga shaidan da son zuciya sakamakon haka ya jefa kansa zuwa ga wuta ya nesanta kansa daga samun rahamar Allah wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi da imam ahmad da imam tirmizi da nasa'i da wasunsu to ce wadda manzo i kullun nasi ya gudu Shi ne sai malamai suke ce abinda ake nufi da kowane mutum yana sammakon fita wanda wannan magana take hawa kansa shine mutumin da ya balaga kuma yake da hankali domin su ne shari'a take hawa kansu sa amsa sunan sun sai da kansu ga Allah ko sun sai ga kansu ga shedan amma wanda yake mahaukaci wannan hukuncin bai tabe bai shafe shi ba domin manzo ce rufi alqalam an talatin an dauki alqalamin hukunci daga kan mutane uku mahaukaci har sai ya warke yaro har ya balaga mai bacci har ya farka saboda haka yaro bai shiga cikin wannan hukuncin ba tuma alƙalamin shari'a bai hau kansa ba mahaukaci wannan bai shafe shi ba saboda ba za a kama shi da laifi ko daidai ba shi da nasu hukuncin irin nasu hukuncin da Allah zai musu a ranar alkiyama don tantance dan wuta daga dan aljanna daga cikinsu saboda haka kowane mutum mai hankali balagagge wanda ya kai manzalin taklifi ya hau kansa yakan fari ranarsa yakan jinkirin fita sai da kansa sai manzo ke gaya mana sai da kan da ake tafiya yi ana kasuwa gida biyu kamar yadda in ka je kasuwar ma haka ta kasuwancin da aka saba yi yau da gobe na daukan abin sayarwa ka kai wanda ba kai kanka din ba to a tafiya ka je ka sai da abin da za ka sayar din ka tafi da abin sayarwa ne kuma ka tafi da kanka kai kanka a lokaci guda domin wanda yadda ya je sai da alade ya tafi neman yarda shaidan ya bar yardar Allah da kansa da kuma abin da ya dauka ya gabatar dan ya sayar ko wanda ya tafi sai da auduga da Allah ya shar'anta noma ta da sai da ita ya tafi da abin sayarwarsa shar'antacce halattacce kuma da kansa ya je ya kai don ya samu yardar Allah ya samu abin da zai ci kuma ya bauta wa Allah ko saboda haka to masu cinikin da sai da kawunan nasu suna kasuwa kashi biyu akwai wanda yake sai da ransa ga Allah kamar ya ne sai da rai ga Allah shi shine bawan da yake tsayuwa da biyayya ga Allah gari na wayewa ina bude idansa daga baccin da aka dora musu zaka ji ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur an fara yanzu kaji ya buta. ya tafi alwala yanzu kaji ya fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha za a yi sallah ko tun daga riya waye kawai ya shiga aikin tallan kansa to akwai wanda tallata wanda yake yi Allah yake tallatawa kansa gani nan nayi addu'a da kace ai wanda manzon ka ya sanar da mu gani nan ina alwala da kace ai gani nan ina sallar da kace dan ita ka halicce mu ana fahimta ko to wani ya tafi sai da kansa ga Allah wani kuma gari na wayewa sai daga wayaya an samu nan? eh an yi dil da shi inda ya kawo kai biyar miliyan biyar ya kuma sa da wanda zai zo masa da su kare na wayewa kuwa daga waya ake ciki iga masa sun samu koko hayan har yanzu su kasu nan ba su kirgo ba a shi kawai su ake a kai yaron da ransa sau da su ake nan take a ciri idan ba a je da shi bayan ya ɗau wani lokaci ba a su ake nan take a yanki harshen haka za ka taji abin mamaki shura al'umar annabi har za a samu wannan annabin muhammad annabin da baya shi al'ummar da baya ita ta saboda haka wani kuma gari na wayewa ta dama ya tsara yadda zai yi wa wani fowon nai zai sammakon zuwa inda suka yi kai kana sammakon tafiya masallaci suna sammakon yadda zai je iya wuri kafafuwansa to kowa da irin cinikayyar da yake kasuwancin da yake ga kansa da abin da yake gabatarwa shine manzo yake cewa akwai mai yanta kansa da yin abin da Allah yake so da nesanta kan daga abin da Allah baya so akwai kuma mai halaka kansa ta salon nesanta kansa daga abin da Allah ya ce da kuma kai kansa ga abin da shaidan yake so zuciyarsa ta zaba so da haka sai zamanto wanda ya yanta kansa daga wuta ya yi abin da Allah yake so sai dace da samun rahama ubangiji da aljannarsa wanda kuma ya sai da kansa ga shaidan sai nesanta kansa daga aljanna ubangiji ya kai kansa ga wutar ubangiji sakamakon ya biya son zuciya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni akan abin da wannan hadisi yake nuni a kansa a wannan gaba a cikin suratul tauba aya ta 111 Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum haqiqa Allah ya sayi rayukan mu'minai daga wajensu wa amwalahum ya sayi dukiyoyinsu daga gare su sun yadda abin da suka samu na dukiya su sai makamin ɗaukaka addinin Allah Allah ya karɓi wannan cinikin ya saya ya biya sun yadda su fita da kawukansu su dawo ba rai an kashe saboda addinin Allah ya ci gaba don ya isa inda bai isa ba Allah ya sayi wannan ran ya biya Allah ya ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum da me ya biya rayukan nasu da me ya biya kuɗin da suka kashe suka sai makamai suka sai wakai suka fita yaƙi sai Allah ya ce bi anna lahumul janna zai ba su aljanna ita ce ladan cinikin ita ce kudin siyarwar da suka yi wa kawukansu da dukiyoyinsu to yaya kasuwancin ya gudana yaya aka kulla cinikin ice yuqatilu na fi sabilillah fitar da suke yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah a nan cinikin yake gudana fa yaqtuluna su kashe wanda suka cimma cikin arna wa yuqtaluna su ma a kashe su sun yadda sai ransu saboda ɗaukaka addinin Allah wa'adan alaihi haƙƙa wannan siyar rayukan nasu da dukiyoyin nasu da aljanna alƙawari ne da Allah ya ɗora wa kansa na gaskiya ba zai fasa ba wannan alƙawarin da i tabbatacce ne fit taurata cin cikin littafin at-taura wal injili akwai wannan bayanin cikin injila wal qur'an kamar da yake a cikin alqur'ani gashi mun karanto wa man aufa bi ahdihi min Allah waye yafi Allah cika alƙawari babu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawarin da yi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih albishirunku da wannan cinikin da kuka ku mu'minai ciniki yayi riba wa zalika al-fawz al-azim Allah ya ce wannan shine rabo mai girma Allah ka sa dace sadaqatu wannan aya tana gaya mana abin da wannan hadisi yake gaya mana a cikin ayar lokaci guda ta ce musulmai muminai suna yaƙar kafirai ko faya ƙutuluna su kashe wanda suka kashe cikin arna wa yi su ma kuma a kashe su a lokacin su kuma waɗancan cinikin da suke na rayukansu ga shaɗan ne ba ko saboda haka duka gasu a lokaci guda sanda za a kawar yakin nan wannan sun fito suna wakiltar shaidan da san zuciya wannan sun fito suna wakiltar Allah da manzansa sai a kaura wanda aka kashe cikin arna mu karku musallada ku karmu musallada mu je aljanna ba da hisabi ba eh in an kashe su an kashe banza sun yi asarar rayukansu kuma su tafi zuwa ga azaba in sun kashe mumini ya shahada kuma ya tafi zuwa ga karɓar ladan kasuwancin da saboda haka wannan aya ƙarin bayani ce ga wannan hadisi kamar yadda wannan hadisi ƙarin bayani ne ga wannan aya ran da ka zo bayanin inna allaha shara min na anfusahum sai ka ɗauko wannan hadisi kullun nasi gudu, fa ba'i'un nafsa. aw mutiquha aw mubiquha an gane ko in kuma ka zo wato yanin bayani akan hadisin sai ka dauko ayar sai ka goya Ko wanne sai ka gan shi garai sai abin da wannan hadisi yake koyar da mu malamai suke cewa wannan hadisi ne mana bayani akan falalar tsarki magana tsaftatuwa daga dukkan kazanta ka alwala dan ganawa da ubangiji ibada ce mai girma da take sharaɗi wato anin ga sallah hadisin yana karan mu da bayani akan falalar godewa Allah da tsarkake shi faɗar subhanallah da kuma alhamdulillah hadisin na sanar da mu tabbatar da ma'auni a ranar alkiyama don gwada ayyukan bayi kuma yana tabbatar mara cewa ana gwada ayyukan da bayi suke hadisin ina sanar da mu falalar sallah da bayanin zamantowar ta haske gabawa a duniya da lahira sannan hadisin ina sanar da mu falalar sadaka da zamantowar ta kwakwara alama akan gaskiyar imanin bawa da ƙaunarsa da Allah fiye da abin da ya mallaka na dukiya hadisin na sanar da mufalalar haƙuri da yadda yake zamowa haske da mataimaki ga wanda suke yinsa. sa يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين من قرنتا آية لسكة قباتا hadisin yana kwadaitar da mu akan ba da kulawa ta musamman game da littafin Allah alƙur'ani wajen tsayuwa game da koyonsa, da bibiyar lafizansa da ma'anoninsa da kai komo don tabbatar da haka tare da yin aiki da abin da aka sani na abin da ya kunsa na ma'ana sannan kuma in an yi haka nan take alkur'anin zai zama hujja mai ba da kariya da amfani ga bawan da ya tsayu da haka hadisin na ƙaranmu da tsawatawa da jan kunne game da yin biris da halin ko in kula da abin da yake tilas a game da alkur'ani watsi da haƙoƙinsa biris da su yana sa alƙur'anin ya zama hujja ƙwaƙwara mai kama bawa da cin masa wannan hadisi yana sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwaɗaitar da mu akan dukkan wani aiki na gari da zai sa mutum ya iya ‘yanta kansa ta dalilin wannan aikin daga fada wa tozartar duniya da azaban lahira. hadisin yana sanar da mutsawatawa game da dukkan wani mummunan aiki da zai sanya mai yin sa ya zama ɗaya daga cikin masoyan shaidan, masu biye wa son zuciya wanda hakan yake kai su ga fadawa wuta da halaka Allah ya kiyaye mu wanda a nan take a ƙarshe hadisin yana sanar da mu cewar bayin Allah suke tsintar kansu a wannan lokaci na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa suna kasuwa gida biyu game da littafin da aka saukar wa manzon Allah alqur'ani daga cikin mutane akwai wanda suke riƙar alqur'ani littafin kafa hujja da dalili na abin duk da za da kuma zasu aiwatar sun tsayu da haƙoƙinsa akwai kuma waɗanda suke kasancewa ba damu da alkur'ani ba ba su mai da shi wani abu ba don haka wanda suka tsayu da shi yakan zama hujja mai amfani da bada kariya a gare su wanda suka yi baris da su da shi yana zama musu hujja mai kama wanda ya santa da cin masa da halaka shi ya tabbata a hadisi ranar alkiyama alkur'ani zai gabata gurin ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ubangiji ka ceci wannan bawan naka aiman alfarma aiman dama wannan bawan naka ya zama ya samu mafita domin na hana shi sakewa a ranarsa bai da abin yi sai karatuna na hana shi sakewa a cikin daransa bai da abin yi sai karatuna kitab kitaballahi ana allahi ana allaili wa atrafan nahar masu karanta wato littafin Allah cikin tsakar dare da kuma wato ainihin lokacin yin safiya ko yammaci ba su da abin yi wani na tafe ina karanta ina zaune ina karanta in yana kwance ba sai dai bacci ya ɗauke shi alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim eh, wa na fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar sannan bayan haka a lokaci guda hadisi yana gaya mana har wa yau duk ranar da garin Allah ya waye bayan Allah suna kasuwa gida biyu akwai mai tafiya halakar da kansa akwai mai tafiya wato 'yantokansa kansa daga bala'i ko azaba ko halaka mai bin Allah da kaucewa sabansa shine mai ‘yanta kansa daga azabar Allah da kuma kai kansa ga samun jin kai da rahamar Allah wanda ke saba wa Allah da nisantar abubuwan da Allah ya ce a yi da kusantar wanda ya hana shine mai halaka kansa mai wato ainihin sai da ita ga shaidan da kuma son zuciyarsa tona shi ne abin da wannan hadisi yake koyar da abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko taban harshe Allah ya fiye شكرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thanks. No. an faɗi haƙoƙin alƙur'ani da suka haɗar da ba da gaskiya da shi da karanta baƙinsa kyakkyawan karatu Allah ce wa ratil ƙur'ana tartila da kuma abin da ya shafi wato fahimtar ma'anoninsa afala ya na alƙur'an kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati da kuma batun abin da ya shafi kira zuwa gare shi da aiki da shi Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to ire-iren waɗannan da aka ce sai an tabbatar da wannan mutum zai zama baya cikin wanda suka kaurace wa alqur'ani da manzo yake kai kukan su ga Allah to yace idan aka rasa waɗannan haƙoƙi ɗaya daga cikinsu yana nuna bawa ba zai dace da zamantowa alƙur'ani hujja a gare shi ba sai dai zama hujja a kansa e eh, abinda ma'anar da ke nunawa sakamakon hadisin da ke cewa alkur'ani yana zama mai ceto ga wanda suka san shi suke aiki da shi to anan babban wanda zai rasa ceton alkur'ani ka tokan baki ɗaya wanda bai imani da shi ba wannan ko fuska ba zai samu ceton alkur'ani wanda kwaye imani da shi amma ya rasa haƙƙin kula da karatun baƙinsa to kaga cewar da lafazin yake cewa zai ce a ah, ubangiji ka cece shi na hana shi morewa ranarsa ina ta karatuna na hana shi morewa daransa ina ta karatuna an samu wannan daga wajen wannan kaga ma'ana shi kansa wannan hadisi na nuna cewar e wannan haƙƙin aka rasa shi to za a samu matsala ko da ba a dawama wuta ba to fa sai an ɗanɗana kuɗa to haka kuma yayin da aka ce za ka karanta shi ka yi imani da shi amma ba ka aiki da koyarwar da ike ɗauke da ita Allah yake cewa lima ta ƙuluna ma la ta fa'alun kabura makatan inda Allahi ta ƙulu ma la ta fa'alun shi ne tabbata hadisin eh, usamatu bin zaid bin thabit zaid bin bin haritha eh, usama bin zaid bin yake magana cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu cewar idan aka shigar da yan wuta wuta aka jefa wanda bai aiki da abin da ya sani a gurin da ya cancanci a jefa shi cikin wuta nan take saboda bala'in da aka jefa shi zai amana ajinsa da yake kama da igiya sai a nasa da yake a gurin azaba rika zagayawa kamar yadda dabba take zagaya tirkenta kamar yadda ake zagayawa da dabba an so nike abu a jikin wato ainihin dutsen nika na laraba da suke amfani da shi da ‘yan wuta duk da bala'in da suke ciki da azaba da suke fuskanta su zo su cincirundo a kansa ce kaiwa ne ya haka ashe ba ka kake cewa a yi aikin kirki kaza ba ba kai bane mai cewa a baka zaɗin nan na rashin kirki kuma ga su duk wanda suka yi irin wani abin da kake mun ga su ga su a cikin rahama da jin kai kai kuma ya ta juye da kai haka ce an yi haka idan na ce a yi abu kaza ba na yi ne idan na ce a bar kaza shi ne abin yi ne kun ji abin da ya jefa ni cikin wannan matsala haka sai ke nuna cewar in ba a aikin da shi alƙur'anin da ake karantawa to za a faɗa matsalar ko da ba a dawwama a wutar ba sakamakon an yi imani da shi to dai sai an ɗanɗana kudar wannan abin da aka yi na sakaci an fahimta ko saboda haka gwargwadon ƙauracewarka da shi gwargwadon abin za ka fuskanta na zamantowarsa hujja a kanka gwargwadon riƙe shi da aiki da shi gwargwadon abin da za ka samu da gare shi na zamantowarsa hujja a gare ka Allah ya ya zama hujja a gare mu ta ko da ɓarya batun abin da ya shafi kira zuwa ga alkur'ani cikin haƙoƙinsa shin hakan yana nufin wani zai iya ɗaukewa wani cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo yace ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka sani daga gare ni ko da aya ɗaya ce kada ka ce kai har yanzu baka digiri ba a har yanzu ko diploma baka yi ba yanzu fa ka gama firamare a to a firamaren da kai ba kuwa ma aya ba a firamaren da kai baka samu hadisi ba tun tunda ka iya ka fahimce shi kuma za ka isar da sa ka isar dama idan aka ce al'umma gaba ɗaya sun yi baris da isar da saƙon alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duka sun faɗa laifi idan wasu suka ɗauke aikin isar da saƙonsa zuwa inda bai isa ba kamar yadda a da suka yi aikin fita daga cikin wato ainihin madina zuwa wasu gurare ai ba duka ake yoyewa ba ko wasu na ɗauke wasu eh, idan da wanda suka tsayi wajen yin wannan aikin sun ɗauke wa saura idan aka rasa su gaba ɗaya kowa ya faɗa laifi kuma koda da da wanda za su ɗauke maka tafiya nesa to amma ba su ɗauke maka a iya abin da ka sani lokacin isar da shi ya tamu ka isar ba go anni walau aya tana aiki ko yana aiki wannan hadisi Allah ya sa mu dace na'am na'am kwana haka eh sai mutumin da yake da matsalar aljanu da in suka make shi kan kwana ɗaya ko biyu bai san a inda yake ba ya sallolinsa na wannan kwana biyun da bai san inda yake ba wasu na kwatanta cikin malamai da wanda ya rasa hankali matsayinsa matakin da yake kai kamar mahaukaci ne yadda mahaukaci bai san abin da yake ba to haka shi ma a wannan yanayin bai san inda yake ba sakamakon sun taɓa masa makunnar hankali ko matattarar yadda zai tunani ya iya wani abu na aiwatar da bauta a wannan halin Allah ba zai dora masa komai kuma zai kama shi da rashin wannan sallah ba in ya tashi ci gaba da abin da yake iya hankalta kuma yake fahimta na abin da ya sami na ibada fattaqullaha mastata'tu wasu suka ce a bai yi laifi ba saboda ba da ganganci ya bari ba amma idan bayan hankali ya dawo masa ya san me yake iya yi yayyo sallolin da bai yi ba shi za a karba masa wannan ne lokacinsu suka ce mun kwatanta shi ne mu kamar da mai bacci da aka ce in ya tashi isallaci sallar da ita shi a san da ya tashi duk da an yi ta shi bai san an yi ba yana bacci to ya yi ta wannan shi ne lokacin ta bai da wani kankare daga yiwuwar ya fada laifi sai ya yi ta a wannan lokacin suka ce mu sai muka ɗauki wannan kamar mai bacci yanzu ya farka zai yi sallolin da bai ba an fahimta to ne maganganu biyu na malamai wasu suka ce mu mun dauke shi kaman mahaukaci ba a dora masa alƙalami sai ya warke yanzu ne ya warke ya taso ya samu kansa to sai san ya eh, kwarar ba shi ne din ba sai an gama kawai kuwa na kabi fa ko a ga ya fi kusa da mahaukacin akan mai bacci yawa sana ko wanda ba alan da yake ga mutum kafin mu shigo kafin mu shigo na tambaya mace da take jinin al'ada shin ya halatta ta dau alqur'ani ta karanta ko bai halatta ba ita ma mas'ala ce da aka sabani tsakanin malamai wasu na cewa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce da Aisha da min da dumacin sai ce manzo Allah yana jinin al'ada sai ce to al'adar ki ba a tafin hannunki take ba Aisha dauko min da duma ta ji ɗauko goma ta kawo ya tabbatar da cewa hannunta ba kazanta inda ƙazanta yake wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan wannan jinin da mafitar jinin anan ta take ba a tafin hannu ba saka ce ko manzo yake cewa innal mu'mina ko innal muslima la yanjusu mu'mini duk inda yake bai zama kazanta haka manzo yace saboda Abu Huraira da suka haɗu da manzo a madina ina da janaba sai ya saɗa ɗaya suna ne sai ya fice ya tafi wanka annabi sai bai gani ce abu hurara na kashe gana kuma ban ganka bayan da muna tare ce ai na ji na kyamaci in zauna tare da kaina saboda ina da janaba sai manzo ce subhanallah innal mu'mina la yanjisu ko innal muslima la yanjisu tsarki ya tabbata da Allah abu hurara kama kana da irin wannan fahimta ai ne bai zama kazanta duk inda musulmi yake ba zama kazanta me kake kamar ka zauna ne ai ka goke ne ba kazanta ka goga mun kana nan a muminin ka bana musulmin ka wacce wani bautar da kai aka da cewa sai kai wanka kai ibada sallah ko kai kaza sai suka ce to waɗannan dalilai suna nuna cewa dan hannun mai jinin al'ada ya dauki qur'ani irin salan da ake daukan qur'ani na darajantawa da martabawa dan ta tuna abin da take karanta ko dan a koya mata ta rike ba ta yi laifi ba saboda kazantarta ba a tafin da take ba ko ba ta rike dan ta wulakanta shi innal bin binniyat wasu kuma suka ce a ai da aka ce masu ho illa matsaharun. ba mai taba sai mai tsarki su suka ce su abin da suka fahimta da qur'ani ake wasu kuma su ce a da lahul mahfuz ba mai zuwa inda yake sai mala'iku masu tsarki ko kuma kun ce qur'ani to ofishin qur'anin ma aje shi ake nufi to manzo ya ce tsarkin imani ake nufi ba mai taba yi sai mai tsarkin imani dan ya ce ka da qur'ani akai ga arna sai zama dalilin ba su damar su kama to kuma Allah ya ce innamal kuna su kazanta ce an fahimta ko to haka ake ta ƙarar juna da ilimi a tsakankanin malamai su ce ana buƙatar tsarkin imani ana buƙatar na ƙaramin kari ana buƙatar na babban kari iske sun haɗu sannan a ɗau ƙur'ani su kuma suka ce ha ah, wannan abin da ku ɗauko kun ɗebo da faɗi amma lokacin sahabbai ma wani yana faɗan sai an yi alwala za a karanta alƙur'ani wani eh, ina cewa da shi ma ne ya zo ma da wannan jawabu mu ba a ce mana haka ba saboda haka inda kana tsarkin imani kuma ka ɗauki alkur'ani da sunan kaddarawa da a zo a hana ta wato ainihin koma littafin ta fahimci abin da yake ciki tsawon kwanakin take jin al'adar da ba ita ta sa kwanta ba Allah ne ya jarrabe ta da shi sai a waye gari a wannan tsakanin abin da ake so ta iya ko kuma ta kama sai ya kurce mata sannan kuma ita ba ta dauka da nufin ta so ta tashi ba ko ta wulakanta shi an fahimta ko saboda in ta iya kiyayewa da martabar su darajar su dauka ta karanta ba ta laifi in ta ga tana iya haddace tunanin ko ba ta za ta samu matsala ba za ta iya maimanta haka tana hararowa to babu laifi wannan kuma ba wani abu ne amma dai a sani malamai suna cewa duk da wannan magana da ake ba za a hana ta neman tsarin da ake baiwa bawa dama in nemi tsari daga cutarwar shedan ba domin duk dare an ce in ka karanta ayatul kursiyu da amanar rasulu Allah zai baka wato mala'ika mai ba da tsaro har gari ya waye to ba za a haramta mata wani mutum kuma ayatul kusurin mai ce amurar rasulun mai ce an fahimta ko wannan shi na abin da ke sannan sai yake cewa to kuma idan macen da take jinin al'ada ta saba ta kwana hudu sai wannan karanta ta samu kwana bakwai shi da ta zo hudun nan da ta saba yi ta gaba ya tsaya ba ko ta ci gaba da sallarta saboda hudu take kuma hudu sun kare ko yaya a'a dama manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin al'adar mata kwana shida ne ko bakwai galibi ana samun wanda suke kasa da haka ana samun masu turawa karanci saboda haka in ta samu kanta ta saba yin kwana hudu sai yau ta ga biyar ma gajinin nan bai dauke ba kuma irin yanayin da ta saba ganin sa haka take ganin sa da kalarsa da warinsa ko karninsa da yanayin da take ji a jikinta bata fasa jin yadda take ji ba tana jin al'ada to ya kai ta ga kwana biyar in ya dauke a kwana biyar fa lillahi ya kai ga shida tana nan dai a cikin jinin al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi abubuwan da aka hana mai rashin tsarki ba ya kai ta kwana bakwai to sai in ya haure bakwai to da yiwuwar akwai matsala ko ta ga ya sauya daga irin kalar jinin al'adar ya sauya daga irin karninsa gudagudan da yake zuwa da shi yanzu babu wannan tsinkakken jini ne ja ne kaza-kaza to sai a maza garzaya asibiti ta ci gaba da ibada an samu matsala ko ta kafa daga cikin kafofin jijiyoyin ta balle tana zub da jini ko kuma wani kurji a cikin wato ainihin sassan jikinta ya fashe ina zubar da jini ko wani abu mai kama da haka kuma na iya faruwa sai ji a tare wannan abin sama malamai suka ce aka ce an wuce bakwan nan ya tafi irin kwana goma to gaskiya akwai matsala galibi akwai cuta zai zama jinin cuta ne ya haɗu da jinin al'ada Allah ya samu dace na e eh, istihadi ne to zai kai kwana sha biyar istihadi ne ai ba nasi ba ne gaske ne da aka ce tsaka ta kai gudunmawa a lokacin kona annabi ibrahim e gaske ne kuma da manzo ce a kashe ta akwai lada e gaske ne kashe ta akwai lada kuma sannan tana da illa na dafi da take halaka mutane da shi eh, wata rana muna madina akwai dan uwa da muke cewa da shi abubakar kiyari yake ba mu labarin wani mutum a cikin duhu suna kan tabarma suka tashi irin aje a sallah a dadin sai ya zama farkon dawowa yana zuwa sai ya zauna a kan tabarma sai ya zauna a kan tsaka sai ya ji an cije shi ya ƙara ya tashi ya zauna a kan. ana zuwa aka haska tutunan shi jini na zuba ta hanci ta baki ita kuma ga sanan ya kashe kamar da wata baiwa Allah ita ma na koyar da su take ban labarin wasu yara guda biyu babasu ta saba ta tsoka tun dare take zuba wato ruwan shayin da take wa 'ya'yanta da safe a cikin butan nan mai hita a cikinta ketil ko ake ce mata turan nan ta zuba ta bari ashe tsaka ta bakin kofar butar ta shiga kawai lokaci na kawai ta soka ta jona ta hautsina shayi bayan ya dan abin nan ta tsiyaye wa yara ta hada musu a kofi suna zuwa an kai su makaranta ko break ba a fito ba kowanne ya rike ciki su su biyu kace to abin mamaki to ai ba a fita break ba me kuka ci a gida suka ce su shaye suka shi ka garza sai asibiti bincike ya ce aka ci a ah, sun ci guba su to ai ba a fita break ba su to a koma gidansu a ci ka koma gidansu ke bai wa Allah mai kika ba su ce shayi akwai ragowa ta eh akwai ragowar ruwan ne da ta hada da shi kace a dauko a bude buta sai ga ta ta dagargaje a ciki su dai ba su kwana ba yara tana da illa sosai mako Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu